没事儿。 بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wamai يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كما muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annor da dake nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu yau za mu tashi akan darasi na 25 a bakara shekara ta 1439 kuma insha Allah ta'ala shine na karshe da sunan tafsirin ramadana bahaushe yace wai komai yayi farko zai yi karshe amma banda Allah subhanahu wata'ala amma bayan Allah kowane abu ya yi farko to yana da karshen sa kamar yau aka ce za a fara kuma an fara yau an zo hatta kwana na 25 kuma kamar yau aka ce za a fara gaba ɗaya an fara wannan shine tafsiri shekara na uku da na gabatar a masallacin nan wanda mutum ya duba sai kamar wata uku ne suka wuce a wannan kirna cewa kwanakin mu suna gudana Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya a gaggauce za mu fara na farko na ga wata takarda a gabana zan duba sai na biyu za mu amsa tambayoyi insha Allah amma a gaggauce ba yadda aka saba ba don a amsa tambaya da yawa a tashi ba ni son tashi da kwantan muhimman tambayoyi da suka zo sai dai in abu ya fi ƙarfi na babu yadda na iya na uku za mu yi tafsiri insha Allah ta'ala bayan nan sai mu rika tafsiri da addu'a kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa mu dace takarda da ke gabana na fahimci ta masallaci ne na nan annur expansion project ana bukatar fada da masallacin nan mun ga akwai haraba mai girma matuƙa da gaske wanda harabar ni'ima ne na Allah subhanahu wata'ala ya bawa musulmai muna gode masa akan girman haraba na masallaci din na biyu kuma ƙwariyar masallacin ba ta da girma sosai don a lokacin da aka gina masallacin ƙwariyar an yi shi dauke mutum dubu ɗaya ne amma idan mutum ya zo ya gada ake cika a sallar juma'a ake taruwa a yi tarawihi ko ta hajjot da abin da ya kama da wannan zai tabbatar da cewa Allah ta'ala ya albarkaci wurin so kula ga wannan ake ga akwai bukata in an samu bayan Allah da za su taimaka a gaida za a expansion na masallaci din abu ne da ke da muhimmanci ko da adadin aure da Allah ya sake daura anan ayyana da yawa so ba karamin ayyuka na alkhairi ake gudanarwa anan ba ga makaranta nan mai girma a ciki wanda akwai nursery akwai primary akwai secondary school akwai bangaren maza manya akwai bangaren mata idan ba na manta ba ga kuma ta'alimat da ake ta gabatarwa irin su malam abubakar suna riyadu salihin ga irin dr bashir na littafin akida ina ga ga irin su malam haruna isa suna tafsirin qur'ani da makamantansu a wanda yake na cewa masallacin Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin sa muna roƙon Allah ya ƙara albarka da an ba da details a nan wurin ga duk wanda ke sha'awan taimakawa opportunity ne mai girma kada mu manta da hadisin man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil babu inda mutum zai wani aiki na alkhairi a rayuwa da ya kai yi wa ɗakin Allah subhanahu wata'ala hidima kula ga wannan ina ga dama ce ga mutanen Abuja Allah ta'ala ya sa har shugabannin masallaci suka amince da cewa duk wanda zai ba da gudumawarsa don a yi wannan bismillah an ba shi dama bilagika ba karamar dama ba ne saboda in ba ko ina ake wannan ba mun assasa masjidul qur'an. a bauchi kamar inda nake cewa su ibrahim sun yi karatu a wurin gashi dan shi ma aramba ne kuma injiniya ne electrical engineer ne kuma aramba ne so abun yanzu yadda ke shi yan boko ashe ba basu a baya ba yanzu ga aramba da muke jina ta kira'o'i kun san me karanta yana da digiri a mathematics Tutun 90s babban malamin lissafi ne kuma abu zaria asalin malamin lissafi ne kun ga yadda mas ke da wahala ko to shi digirin ma a lissafi ya yi. kuma ba wai anan kusa ba irin dan bana bakwai bane ma da za a ce ana wata kila ko wata jami'a ce mai arha a biyu ya yi. amma mu duba yadda yake shiga qur'ani yake yin karatu kala kala sai ka dauka ya je madina ne ya karanta Kur'ani ko ya je azhar ya karatun ƙur'ani shekara 40 yana yi amma lissafi ya karanta a abu zaria amma ya samu darajar da yake karanta Qur'ani muka ce karatun da ya kusan na shida aka samu wanda aka yi recording a duniya shi yi na shida an yi na daya biyu uku hudu biyar shida a Afirka nasa ne muka san an yi recording na biyu in akwai abin da ba mu sani ba to Allah ba zai tambaye mu a kai ba cikin abin da ya bayyana muke magana amma malamin lissafi ne kuma lissafi ya karanta a jami'a yana da BSc mathematics <laughs> eh? a to ba bana bani misali da ne ni kai albajiri ne muna magana akan waɗanda suka <laughs> to ai mu almajirai ne mu muna magana malamai ya za ku shigo da ni gardi a cikin almajiri Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa ya samu wanye lafiya ai ko karatu ban bada misali da nawa ko na bayar so ah. ai ban bayar ba na ce masallacin yana da ayyuka na albarka ba ban kira ta alim ko tafsiri ba saboda mu almajirai ne na dai bada misalai da na wasu maybe in mun kai malamai sai a bada misali da mu <laughs> Allah ya taimake mu ya rufa mana asiri ah, za mu bi tambayoyin a gaggauce ba sai na bata lokaci mai tsawo irin yadda aka saba ba wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah gafarta malam ina son a yi min fatawa a dangane da matar da mijinta ya sadu da ita da rana a ramadana ba da son ranta ba sa'an nan ya sake lallabarta a karo na biyu ita kuma ta amince Allah ya saka da alkhairi an yi wannan tambaya zuwa ga lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya juz'i na tara namba na 245 har zuwa da tara suka ce wanda suka samu kansu a cikin wannan hali din akwai kafara a kansu kar mu manta akwai hadisi na bukhari rahimahullah da na sha karanta shi anan ba ɗaya ba biyu ba uku ba wanda ya sa manzo Allah ya ce halattu wa qa'atu ala imra'ati fi ramadana wa ana sa'im na halaka na sadu da iyali na a ramadana ina azumi manzo Allah ya ce ya je shi sai ya gaya mara matakan da zai sai suka ce akwai kafara amma bisa ga zahirin hadisin da fatawarsu shi mijin zai yi kafara guda biyu ne zai yi sittin azumi ko wata biyu ya kare yin sittin ko wata biyu in ya zama tsakiyar wata yadda tsak kowanne sai ya yi kwana talatin in farkon wata ya fara kuma shine idan wata ta kare 29 kenan ya gama wannan sai ya shiga wata na biyu ita kuma a magana mafi inganci za ta yi kafara guda ɗaya ne saboda a karo na farko ta ce ya fi ƙarfinta ne kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw sa'ana. Allah ta'ala baya kama mu akan abin da ba mu da iko ko aka tilasta ba kansa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman ko kuma inna Allah tajawaza an ummati al khata wa nisyan wa mastakrihu alayhi duka wadannan hujjoji da ke bayyana cewa a karon farko ba ta da laifi shi yasa wancan sahabin da yace manzon Allah waqa'atu alam ra'ati fi ramadan wa ana sa'im manzon Allah yace kai ka je kai ka fara amma bai ce matar ka ta yi ba bai tabbata ya ce ta ba dan me dan ba san ta bane amma a karo na biyu kin amince da Allah labe ki har kika amince to tun da ganin daman ki ne to akwai kafara kuma kafara nan mataki uku ne matakin farko shine itqu raqaba a yanta baiwa idan ba a samu baiwa ba ko ba halin yi sai a je mataki na biyu shine za a yi kafaran azumi wata biyu a kowane kafara ko kuma sittin. idan wannan ba a samu iko ba ko babu halin yi to sai a ciyar da na miskina miskinai guda 60 aka hadisin ya jera suka ce alajina suka ce babu dama ka dafi na biyu sai ba za ka iya na farkon ba ba dama a yi na uku sai ba za a yi na farko ba don ya ce la astatsi tukuna sai ba shi na biyu in ya ce ba zan iya ba sai a ba shi na uku in wajen ciyarwa ne da shi ya fi sauki amma ba dama ka je ciyarwa sai yan tabaiwa da azumi ya gagara in ciyarwan ne ana iya ba mutane ko iftar aka ba su na ramadan aka kira mutum 60 ko aka yi take away na mutum 60 aka bayar lajinatul da'ima lil buhuthi ilmiya suka ce wannan yayi a ce ayi take away na mutum nawa na mutum 60 a raba musu suka ce yayi a juz'i na tara suka ce halal ne ko kuma a kira mutane 60 su yi bude baki wannan shi ma yayi in kuma auna abincin za a bada danyi ana bada sa'i ɗaya ne sa'i ɗaya mun yi bayani shine babban kwanan sha a share kansa ko kuma muddin nabi guda hudu ko kuma a samu 3 kilogram na abinci a auna a kan skeli to wannan shi ne sa'i ɗaya wallahu ta'ala alam na haka mijinki sai ya kafara duke sai ki guda ɗaya Allah kuma ya kiyaye na gaba wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce malam mun yi sallah a wani gida a falo da hoton yaran gidan kuma liman na fuskantar hotunan yayin da muka yi sallah an yi wannan tambaya makamancinta zuwa ga imamun nawayi rahimahullahu ta'ala cikin littafin sana al-majmu a juz'i na farko namba na 185 yake cewa in an yi sallah sallah ta yi amma an aikata haramun a yi sallah a falon da ke da hoton mutane a rataye ya ce haramun ne wannan baya halatta baya ga wannan ya kara kafa hujja da cewa ai annabi sallallahu ya maki shiga ɗakin ka'aba saboda akwai mai suwar a ciki tasawir a ciki yasa yayi shiga sannan sayyidina Umar bukata ta raba kama shi zai shiga alkanisa yayi sallah sai ya ga hotuna sai ya ce an an cire hotunan zai shiga yayi amma in ba a cire ba zai sallah a ciki ba wanda yake bayyana cewa magabata suna kyamatan haka so da ka falon hoton ko na mai gida ne ko na uwar gida ne ko na amarya ne ko na wane ne ko na yayan gida ne ba a so a yi sallah suke amma in an yi sallan suka ce ta yi don laifin bai koma zuwa ga sharaɗin sallah ko rukunin sallah ya koma zuwa ga muhallin da ake cikinsa ne wallahu ta'ala a'alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce malam Allah ya gafarta wa mahaifanka da malamanka ya hada kada su a gidan aljanna mafi kololuwa da mu baki ɗaya amin ya rabu malam tambaya ta ita ce mutum ne ya saki matarsa kafin ta yi idda sai ya sai ya sake ta sai ya rasu yayi za a yi idan ya saki mata tana cikin idda shika na ɗaya ko na biyu ba na uku ba sai ya rasu ya za ta yi na'am za ta tashi ta kaura daga cikin iddatul talaq zuwa iddatul wafa shine sai ta kaura ta bar iddan shikan aure sai ta koma idda na me na taqaba wannan kuma yana iya dauka ya zama me arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma ko kuma kamar yadda lajina suka faɗa juzu'i na goma sha uku namba na 335 suka ce idan kuma akwai inda biyu suke shiga cikin idda daya Shi ne misali an saki mace tana da juna saura wata kudu ta aihu menene iddanta aihuwarta idan kuma mijinta ya rasu menene iddanta atwalul iddaini ne so wannan ma aihuwan ne wata biyar to kaga anan iddar bata canja ba saboda anan za ta yi aiki da menene da haihuwa a cikin magana mafi inganci don an samu matar da mijinta ya rasu a zaman manzon sallallahu da layali sai ta haihu sai manzon Allah ce za ta iya yin aure yan kwanaki ne kaɗan. wallahu ta'ala ala ce malam me hukuncin dubai gold souk dan malam wani dan uwana ya fada a cikin wannan kasuwanci ya fada cikin wannan kasuwanci mun ce masa ya bari ya ce wallahi sai ya ji fatawarka ana ta turowa amma wato matsalar mu tana muna da wani abu daya ba abin da ya fi ban wahala wajen amsa tambaya shine sai mutum ya fara abu ya tambaya alkali a musulunci ba ka fara wanne sai ka yi sai ka yi tambaya sai ka yi tambaya idan aka baka amsa aka ce halal ne sai ka yi in aka ce haramun ne sai ka yi mai sai ka bari wannan tambaya akwai tambaya da aka yi na kasuwancin gold da ke da alaka da wannan ba kai tsaye dubai gold suk ba ga lajinatul da'ima juz'i na goma sha uku namba na 466 suka faɗi sharaɗin kasuwancin gold dogaro da hadisi na imamu muslim rahmatullahi alai hadisi na dubu biyu da da tara saba'in cewa a ka'idar duk kasuwancin da za a yi na farko in na zinare ne sai an samu matsalan bi misilin na biyu kuma sai an samu yajan biyajin. haka hadithin ya fada don an tambayi annabi sallallahu alaihi cewa mu ne muke kasuwanci akan zinare da azurfa da sha'ir a cikin wannan hadisi na 1770 sai yake cewa az-zahabu bil-zahabi al-fidda bil-fidda ash-sha'ir bil-sha'ir sai ce masalan bi mislin yadan bi yadin fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u haythu shi'tum lakin yadan bi yadin zinare da zinare daidai wa daida hannu da hannu ake kasuwanci azurfa da azurfa hannu da hannu daidai wa daida sai ce idan waɗannan sinfi suka saba kamar za a sai da zinare da azurfa ko azurfa da zinare ko zinare da kuɗi ko azurfa da kuɗi sai ce a nan ku sayar yadda kuke so zai iya saba ba sai ya zama daidai wa daida ba amma sai ce yadan biyadin kasuwancin dole zama hand to hand ake yinsa shine ka miƙa a baka ka karɓa sannan ka miƙa kuɗi na biyu kasuwanci bai zama kasuwanci sai akwai provision na za ka iya ci gaba da shi ko ka warware suka ce a cikin wannan fatawa su. misali ai albayyani bil khiyar malam ya tafarraka fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu bai'ihima kula ga wannan kaga suka ce to duk kasuwancin da bai cika wannan ba akwai matsala mu dauki dubai gold souk d g s Shi ne wato kasuwar zinaren dubai a hausance an fara ta a shekara dubu biyu da goma ne wani mai suna jamal hani abu suhaila shi ya fara a dubai balarabe ne an yi ta yi a kasashe da dama na ji an yi lancin ɗinsa officially ma a nigeria ran 17 ga october 2017 amma gabanin nan ana yinsa illolin da ke cikin wannan kamar da malaman musulunci suka fada akwai malami ɗaya da na sani wanda yake isa professor of islamic finance and economics wanda na san shi sani na hakika professor kahab munzir professor ne na islamic finance and economics balarabe ne amma yana rike da jinsiyar amerika asali mazaunin amerika ne wato kamar iya da takardar dan kasa na amerika tambayar da aka masa akan dubai mall su ga ce bai ga abin da yake na halal a ciki ba saboda akwai illoli kamar haka na farko kasuwanci ana kiransa virtual gold ne in an ce virtual gold shine kamar takardu da suke online kake downloading ba gold din ne a zahiri ba gold din is virtual alhali kasuwancin gold ba a yi da ne ba virtual ba dole sai ya zama yadan biyadin shine na farko na biyu akwai tsarin profit da ake wanda babu gamsuwa a ciki shine mataki uku ne account da ake budewa akwai basic account akwai classic account akwai golden account in mutum yana basic account shine mai sauki a kullum zai saka idan ya sayi gold din ana saye ka sa kudin na farko ka sayi gold din wajen 13 ake sayan ka ban guda ɗaya ko sama da haka yana jujjuyawa in ka saye wannan to a kullum kana da riba ta nawa idan ka sayi basic nawa ake ba da riba kowace rana kana da 1.5% in kana so ka canja account daga basic zuwa classic yayi za ka yi sai ka kawo mutane biyar sai su fara irin wannan harka kamar pyramid marketing dai sai ka kawo mutane biyar to a yanzu ribar ka za ta koma 2% kashi biyu cikin ɗarin abin da ka kawo in kana so ka kaura daga classic ka koma golden za ka kawo mutane goma sai ribar ka ta koma 2.5% min babil misali yanzu sai ya zama idan za ka yi kwamfutar riba da mutum yake samu in ya kawo mutum daya a bai kawo ko mutum daya ba yana basic wanda shi ba mutane za ka ga za ka yi 1.5% over 100 sai ka yi multiplying by abin da ka saya in ka sayi gram bakwai ne to sai ka yi multiplying by nawa by 7 idan kai multiplying by 7 zai baka kudinka idan kuma kar koma cikin basic a abuwan classic abin da ka samu za ka yi shi 2 over 100 ka yi multiplying by adadin abu. in za ka tara ribar ka gaba ɗaya na kwana goma bayan kwana goma kudinka yake nuna ka cire to sai ka yi lissafin misali 2 over 100 ka yi multiplying by adadin abin da ya ba baka sai ka yi multiplying by 10 kwana goma shi ne ka, to haka ake kasuwancin ka ga anan wurin akwai illolin da za ka iya ganin su a fili na farko kasuwancin virtually ake yin sa kawai kaman virtual market ne ba ganin abu kake a zahiri a miƙa maka karba ba wanda za ka iya sayan abubuwa bayan sun yi network sun hada da su amazon su alibaba duka ana iya suna they are connected wanda ana ta shiga a duniya amma manyan illolin na farko shine babu yadan biyadin babu hannu da hannu a karba ko manzon Allah ya ce sharadin kasuwar zinare sai dai a saye shi hannu da hannu to kaga a nan babu provision na virtual marketing babu virtual goal na biyu kuma ya misali da misali to amma inda kudi za ka saya babu laifi saboda ya ce faɗi fa'inikta da fadhadiyar asnaf fabi'u haifi ito amma duk da haka lakin yadan biyadin dole sai ya zama hannu da hannu to kaga a nan wurin an samu matsala na biyu a ka'idan kasuwa ta musulunci dogaro da hadisin albayyani bil khiyar a wannan kasuwancin bai baka provision na a yanzu ka yanke ce a ana fasa ba na uku ya halatta a kasuwanci ka kawo wani mutum a matsayin kai ejen ne idan ya sayi kaya ka ci riba amma bai halatta kuma shi wanda ya kawo ka ci riba a kansa ba kuma anan riba tana shiga Shi ne in na kawo ka kai ka kawo wasu ina samun riba don na ka kawo wasu wanda ka kawo su ba su kawo wasu to musulunci bai da wannan ba malamai suka ce wannan na zama ainihin riba wato asali in kana nema ga idon riba ido da ido to yana zama irin wannan siffa da ne mutum ya zauna yana cin ribar abin da ma bai san so aka kawo suka yi investing suke cin kuɗi a ciki ba in kai tsaye ne iya wanda ka kawo in ya zama an ayyana me ya shigar kuma nawa ne ribar wannan akwai sauki na uku akwai hatsarin an san absolute an san profit din absolutely shine with exact figure za ka yi kwamfutin ribar ka ta shekara guda to na kasuwanci ne a musulunci haka a ce shekara guda zan yi kwamfutin nawa zan ci riba ai wannan ba addini ba ne wannan ita mata illa ce kula da irin waɗannan abubuwa ɗin tun da shawari na ka tambaya ba zan ci ba na iya cewa kaza halal ne ko haramun sai kai tsaye malamai sun faɗa amma abin da suka bayyana gare ni na hujjoji in ka nemi shawarin sai ce don Allah ka bari shi saboda harkar kasuwanci tana da hatsari idan aka ci ba a cikinta kuma akwai alamomin manya-manyan riba a cikin wannan abuwan da muka gani wajen fiska biyu ko uku manya daga ɗan takaitaccen bayanin nan da haka nake nasiha gare ka cewa inda za a haƙura wannan shi zai fi dacewa wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce Allah ya saka wa malam da alheri eh, ya fara da assalamu alaikum malam ina barar addu'a wa mai gidana Allah ya wadata shi da arziki mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wadata shi da arziki mai albarka malam bashi ya mun yawa a bani addu'a da Allah zai bani ikon biyan bashi Allah ya wadata ni in biya bashi a tambayar da kika ya nuna cewa kina so ki biya akwai hadisi na Imam Tirmidhi rahimahullah mai namba na 2409 da annabi tsira da abinci sabba da gari shi bayyana cewa wanda ya ci bashi yake so ya biya Allah yana taimakon sa ya biya yace inna allaha ma'adda'in. hatta daina ku ma lam yakun fi ma yakra annabi ce, Allah ta'ala lalle yana tare da mutumin da ya ci bashi yana taimakon sa ma'iya hasa. Allah zai sauwake ma rayuwa zai sauwake masa yadda zai biya bashi matukar bashin nan da ya ci ba a cikin sabon Allah ba ne haka wanda ya ci bashi ya shiga cikin abu na riba Allah ba ruwansa da shi wanda ya ci bashi ya sha giya Allah ta'ala babu ruwansa da shi wanda ya ci bashi ya sai naman alade Allah ba ruwansa da me ba ruwansa da shi addu'a da kika roga akwai hadisi na Imam Tirmidhi rahimahullah mai namba na 3563 da Annabi tsira da aminci tabbata gare shi cewa idan ana bin mutum bashi yana niyan ya biya ko da girman bashin ya kai Jabal Sayr ne wani katon dutse ne to ko cewa kai dutsen zuma ne ai da girma ya ci bashin da kudin ya kai wannan girma idan yana karanta addu'a yana bin ma'anarta kuma ya tashi yi yunkurin neman Allah zai sauwake masa ya biya shine rika addu'a da Allahumma kfini bi halalika an haramika sannan waghnini bi fadlika amman siwak ya Allah yi me ka wadatar da ni ka isar mini da halal ɗinka daga barin haram kuma Allah ta'ala ka azurta ni daga gare ka na zama na haƙura daga waninka ya zama abin da na samu daga gare ka ne wannan ya tabbata da cewa idan mutum ya karanta insha Allah ta'ala Allah zai taimake shi Allah ya ba ku ikon biyan bashi wannan na gabe ce assalamu alaikum warahmatullah Allah ya saka wa malam da ramma da gidan aljanna tare da mahaifansu amin don Allah malam menene ladubar ranar idi wannan tambaya tana da yawa ladubar ranar idi ai kowa sani akwai manyan ladubba sun kai guda bakwai a fara bani daga farko wanne ne na farko Shi ne al gusul wa tajammul akwai hadisin muwatta malik na 428 cewa sahabbai idan za su je filin idi za su tafi ranar idi suna a tajammul sukan yi wanka su kura daka sai su yi sai su tafi filin idi don haka ana so mutum ya yi wanka ya kura daka ya fesa turare sannan ya kama hanya ya tafi ina filin idi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ran da yake kura a jansa a duniya shine ran da zai je idi idan zai je idi to gayen da yake babu wata rana da yake gaye da ya kai wannan ladabi na biyu shine me cin abinci gabanin a fita a gida ana cin abinci ga hadisin bukhari na 953 da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu hatta ya'kula tamarat wa kunna afradan wa fi riwayatin wa kunna witran yakan annabi bayyin sammako a idi na sallar azumi ba layya ba har sai ya ci dabino kuma yana cin wuturi ne in an ce wuturi shine mara kaman ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko abin da ya kama da haka don haka a wannan sallah ba a so mu fita sai mun ci me sai mun ci dabino na uku akwai me zikirori da kuka fada zikirori shi ma ya tabbata a cikin irwa'ul galil juz'i na biyu namba na 121 cewa ana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in mutum bai iya wannan bai ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar insha Allahu ta'ala Allah zai bashi lada sai na hudu me congratulations ana fitowa idi ake fara taya juna da murna in ka ga aran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaikum taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaikum taqabbalallahu minna wa minkum haka ake sahabbai suna yi akwai hadisi a Fathul Bari juz'i na biyu namba 446 a shafi cewa sahabbai suna taya juna da farin ciki suna taya juna murna shine Allah ya karba daga gare mu daga gare ku ana so mu yawaita taya juna murna a wannan rana ta idi sai na me sai tafiya da kafa da kuma me da canja hanya mukhalafatu tariq akwai hadisin bukari na 186 da ke bayyana cewa manzo Allah idan ya bi wani hanya yukhalifu tariq yana saba wata hanya idan zai idan zai dawo so wannan duka abubuwa ne da suka tabbata a sunna da zamu rika yi na ƙarshe akwai fita da yara da mata kamar hadisin ummu atiya umirna an nukrijal awati wal quyat li na al ida wa da'awat al muslimina wa ya'tazil al quyat al musalla so da ya nuna mana halal ne fita da hatta yara mata su gani addinin musulunci yana da abubuwa na celebrations idan ba mu saba fitar da su irin filin idi suna kallo su je su kalli dawakai ranar idi ba ya zama muna nuna musu irin yadda addini ya karantar da celebration to ba kokonto shedan zai kira su zuwa ga sabonsa saboda baka tare yara da mata ka hana su duk wani harka na celebration a zauna lafiya in baka basu sun yi na Allah ba to babu kokonto zaka yi fama da na sheda shi yasa a ka'ida suna muna da bikin ranar idin layya muna da shi na azumi muna da bikin ranar aure akwai bikin da shari'a bata hana ba akwai walima da ake duka halal ne akwai taron suna da shari'a bata hana ba akwai walima suna duka waɗannan suna daga ciki akwai fita sallan juma'a rika zuwa da yara su ga taron jama'a gaggaisa suna dawowa a tsaya a saya musu ice cream a saya musu shawarma a saya musu pizza kamar yadda da ake saya mana mazar kwaina da a saya mana mazar kwaila da alewa da jindikwalo duk ba haka ake ba Allah ya ji kan magabatanmu su ma sun yi kokari a wancan shine ci gaba amma yaran yanzu ba za su gane a wannan din da ake bayani irin su alewa su mazar kwaila su tsumi su kunin zaki ba sa ganewa a saya mana su aduwa su dinya su goruba waɗanda yanzu ba sa gane yanzu sun san apple suka sani da inabi in ka ka inabi za a gane in ka ka aduwa za su bar maka aduwar ka a wurin in ka kawo apple sai su ci kana kawo goro ba a nan za ta lalace wannan kai ya shafa amma waɗannan yanzu yara ne na wayayyu ne classical yara ne go Allah ya rufa mana asiri a rama za mu tashi aya ta 170 da zuwa ta 171 172 in za mu dage ko da ɗan yi aya uku nan sai mu tsaya insha Allah idan zai yi in bai yi ba sai mu yi abin da ya sa magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما idza qila lahum idan aka ce musu ittabi'u ku bi ku yi biyayya ku bauta wa Allah da me ma zalalla da abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'a mu za mu bi ma alfaina alaihi abin abinda muka samu iyaye da kakanni suna aikatawa Allah ya ce a walau kana aba'uhum za su ci gaba da bin kawai magabatan ne da suka same su ko da sun kasance la ya'qiluna shai'an. ba su da cikakken hankali na shari'a ba hankali na riskan abu ba wala ya hata duna kuma koda su magabatan ba shiryayyu ba ne wannan aya na da alaka da ayoyin baya da Allah ta'ala yana mana girman ni'imomin da ya mana da girman halittun da ya na sama da kasa juyawan dare da rana jirgin da ke dafi a cikin ruwa da irin ni'imar da yake daukowa da falala daga wurin Allah subhanahu wataala da dukkan gatan da ya mana sai ce amma duk da haka akwai jama'a da yan ce su bi Allah to an nemi ta da zaune tsaye gare su su duk ba a samun matsala sai an ce ku bi Allah to anan damuwar take wannan aya tana rusa abin da ake kira da cewa wai at-ta'assub shine ta'assubanci babu dalili shine a rika bin wani mutum ido a rufe ba a san ba musamman akan matsalan addini shine ido na makanta mutum a sallah haka ba a bi shi azumi haka ba a bi a zakka haka mutum ya zama duk abin da ya faɗa babu musu kuma babu bincike kuma daidai ne ko ba daidai ba haka za a aikata addini bai dada ta'assubanci a ibada ba sai da me sai da hujja ana duba karfin hujja ne a yi ko a bari to anan Allah ya rusa ta'assubanci shine ai haka muka ga ake a kasar mu ai shekara 80 ma haka ake sallah ai shekara 70 ma haka ake yi cewa haka ake yi bai zama dalili sai dai a ce Allah ya ce ko annabinsa ya ce wannan shi ne dalili amma haka ake yi bai zama hujja ko da ku inda ake ko da a ƙasar saudiya ake abu bai zama hujja kai tsewai ya zama musulunci sai me dole sai an samu dalili da ya ce abin da suka yi nan addini ne saboda muna da mutanen da suke da ƙauyanci wani ya ji aikin hajji ko umura ya ga balarabe duk abin da ya yi shi ma sai ya yi wani kuma bai ma gane balarabe duk inda ya ga fara fata ya ɗauka balarabe ne wani ma ba pakistani ne ko ba indiya ne ko ba afghani ne wani bidi'a da shirkar da ke kasar in aka dauko ta aka saka a kasar ka masu kaga addinin ma gaba ɗaya ba zai yi ba amma sai su ga mutum ya zo da karfi ya buge mutane ya je sai ya kama ka'aba ya shafa ya sumbata ya yi ta buhu yana ihu yana kuka sai ga ɗan Najeriya cewa shi ma sai ya yi. ita ce matsalar da muka samu wai duk abin da aka ga an yi sai mutum ya ce zai yi ba karfin hujja yake dubawa ba a musulunci ba a cewa kawai na ga wane yayi sai dai idan wanan nan ya zama malami ne sai ka gaya wani abu a nan ma gabannin ka samu dama ka yi tambaya amma a ta'assuf ba a aiki da shi mafhum tayyib yasa Allah ya ce wa idza ƙila in aka ce musu asalin ƙila passive voice ne kama in an ce musu ba a faɗi farma waye faɗa ba shi fi'ili ne ma bi mabniyun lil majhul aiki da ya wuce ne wanda aka gina shi akan majhuli ba a san waye fada ba wato idan mai karatu ya karanta musu qur'ani ko mai ta'alim ya fasara musu hadisi ko kuma annabi ya karanta musu qur'ani ko ya faɗi sunnarsa so sai a ce qila amma asali alarabci quwila ne quwila ala wadani fu'ila wawun din nan saboda illa tasrifiyya litakhfif sai aka mai da ita ya'un sai zama quila quila kuma sai zama bai fitar da wasali da ake so nasara ba mafum ah. don ba madullin ba ne tabi'i ne a wurin to sai aka mai da shi sai aka cire rufuwan sai aka mai da shi kisira sai zama kila so yadda aka samu kila kenan so ka canji biyu aka yi in aka ce musu daga kala ne kawala kila kuwila ala wadani fu'ila mafhum ah. tayyib in aka ce musu ittabi'u kubi ma abin abinda Allah ya sauka ma nan yana koma kan menene kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar me Allah ya saukar da me ga nisa aya ta 133 wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikimata, wa allamaka malam ta takun in aka ce musu ku bi qur'ani da sunna su biyu ne abin da Allah ya saukar dukkan wani abin da ba ƙur'ani ko sunna ba bai zama ƙur'ani ko sunna ba sunna kuma ka hada da alhadithul kudusi to bai zama Allah ya saukar da shi ba dukkan matsala ijtihadiyya da aka yi ba wahayi bane muna da mujtahidai da dama Allah ya gafarta musu ya jikan su irin su Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad har yan bayan su irin su Ibrahim Al-Auza'i rahimahullah su Ibrahim bin Qais bin Nakhai rahimahullahu ta'ala su Sa'id bin Musayyib rahimahullah su Sa'id uh, irin gasunan da dama dukan mujtahidai ne a ayyukansu da dama akwai waɗanda suka dace ana samun wani wuri su kuskure saboda abin da ka gani na hadisi ko wani ya gani Allah bai nuna musu ba don babu monopoly na ilimi wanda ka fi shi ilimi sai ka haddace hadisi miliyan amma shi sai ga wani gwaje da kai baka gani ba a cikin wanda ka haddace to shi yasa rayuwa haka take to ko su a wurin ana kyauta musu zato masu tsoron Allah ne hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum amma babu da mutum ya ce zai bi su akan duk abin da suka yi sai dai in abin da suka yi ya dace da shari'a shine in an ce bi ma an bimma abin da Allah ya saukar kuma daman ka'ida biyayya ana bin qur'ani ne ko mu da muke karantar da ku muka yi kuskure ba a abin mu akan kuskure shi yasa ka'ida Allah ake bi mu yanzu tsakanin mu da ku mu karanta muku Allah ya ce annabi ya ce sai ku dauki wannan ilimin to shine tabarruki wannan ilimin da ake tafsiri ka ji kana gyara imaninka to shine fa albarkar da muke bayarwa amma ba wai kawai ya zama in na sa hula sai kai irin ta ba ko kuma kuskure faru zan shiga mota ne wani abu ka dauka ibada ne ko ne kuskure a sallah ka dauka wannan sunna ne a'a in za a bi Allah ake bi a ran ma duba cikin suratul arab daga farko farkon ta nan ittabi'u ma unzila ilaykum min ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء hmm. قليلا ما تذكرون أتكين سورة الأعراف آية أكو الله يتي اتبعوا ma unzila ilaikum min rabbikum abinda aka saukar gare ku daga wurin Allah kaga menene Ƙur'ani da sunna sai ce wala tattabi'u min dunihi kar ku bi koma bayan wannan wa'ayin auliya wani majibinci ko da kwa mutumin kirki ne zai mutumin kirki ne amma duk mutumin kirki tare yake bai cika goma ba in ka bi shi wata sai ka bi kuskuren baka sani ba so da ka ka'ida ana bin wahayi ne qur'ani da sunna idan muka ce za mu bi duk abin da ake yi ai da a kasar mu jaki ake hawa yanzu ake hawa jaki ya tafiya me yasa muka bar ainihin jakuna da kakanun kakanu suke hawa yanzu ake shiga motoci motoci ma ga su masu kama da tontom mota mai numfashi wata in ka ganta yadda kasan in ka kira ta za ta amsa amma sai a addini sai mu ce a aminki amma a rayuwa kowa ba zai bi ba ai kakannun kakannun mu na suka je da kafa suka tafi aikin haji amma yanzu a cikin mu muna zuwa to yanzu za mu bi su mu je aikin haji da kafa mana wanda ya haifi kakana da kafe ya tafi aikin haji kuma da karfe ya je har saudi ya aikin haji yana dawowa zai dawo zai bar madina zai kamo hanya Allah ya dauki rayuwarsa amma na je yakin haji da kafa to kaga mutane akwai wayo a wurin addini sai su fake su ce mu haka muka ga ake na gargajiya amma in wajen morewa ne sai kuwa ce a ah, jirgi zan bi jirgin ma sai an zaba sai ya ce a ah, ah, wai jirgin ma akwai first class da business class to mu je da kafa mana <laughs> Allah ya ce ku bi abin da aka saukar kar ku bi koma bayan Allah shi yasa ka'ida in biyayya ne Allah ya ce eh mun bi annabi ya ce mun bi amma dukkan dan adam da duk kokarin sai ke kai in kace ya wuce tara ma to tara da dubo tare yake bai cika goman ba sake ne akwai tsammanin zai kuskure kuma babu wani dan adam a bayan kasa da baya kuskure to yasa ana bin wahayi ne qur'ani da sunna su a cikin ingantaccen sunna da qur'ani babu kuskure in dai ka bi su to ka bi daidai ne amma dan adam yana iya yin kuskure Allah ya ce ku bi kalu sai su ce bal na tabi a mu za mu bi bal din nan na menene tali ne bal ana bata magana an ce ku bi qur'ani da suna sai su ce a a ma alfaina alaihi ba ana mu za mu yi abinda muka ga iyaye da kakannu suna yi iyaye da kakanu abun girmamawa ne abun mutuntawa ne abun yi musu fatan alkhairi ne bayan haƙƙin Allah subhanahu wataala da haƙƙin manzon Allah bayan ƙasa babu haƙƙin da ya kai na iyaye amma ba za a bi su akan bata ba idan kai musulmi ne su ba musulmi bane ba za ka bi su akan bata ba sai dai ka bi me sai dai ka bi daidai amma za ka kyautata za ka musu ihsani za ka kula da su amma ba za ka bi su akan bata don a zauna lafiya ba shi yasa suka ce nattabi ma alfaina menene ma'anan ma alfaina fassarar sa'aran ma duba cikin suratul luqman وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا hmm. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله يتي أتكين سورة لقمان آية 21 Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah in aka ce ku bi abin da Allah ya saukar su bi qalu sai ce bal nattabi zamu bi ma wajadna shine ma'anan ma alfaina saboda qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan in ka dauko aya ta ɗaya al-Qur'ani sai fasara maka aya ta 170 a bakara ma alfaina ai ma wajadna abinda muka ga iyaye da kakanu suna yi shine a ana aba ana ba kawai baba ba ko mama a ya shafi kakanu kakanun kakanu abinda suke ai akwai abubuwa da dama da da ake hatta shirkiyat ne muna ba da misali inda za a ji abinci akan rufa a ce wai Allah zai zo ya ci duk wannan an yi ta yi a ɗaura aure ba sadaki a ce me a ce ta annabi ne kawai sai a dauki mace a mata aure sai a ce ita ta annabi ne ta annabi ne ita ta fi ƙarfin a bada sadaki saboda an karanta musu hadisi a kuskure na hadisin idza ma tabnu adam in kaza amaluhu illa min salatin wajen sadaqatun jariyatun sai aka ce wai sadaqatul jariya sai aka mai da shi mudafun wa mudafun ilayhi sai aka fasara musu a kuskure mai muka ce sadaka mai gudana endowment sai aka ce wai sadakan budurwa to sai kakanninmu suka yi ta bada kyautan kyautan ƴaƴansu a matsayin sadaka babu sadaki bayan sadaki wajibi ne sai an bada shi kyakkyawar zuciyarsu Allah zai duba kuma zai gafarta musu insha Allah ta'ala duk wanda ya kai shekara 45 zuwa 50 ya san ya tashi ya samu wata sunanta ta annabi wai an dora auren da annabi Muhammad ne sai dare ya sai a tawa da ta gida gida a je gidanka a kwankwasa kana bukata a sai a shigar in baka bukata sai a je wani gida haka ake yi da idan aka yi aure mutum ya dauki iyalin sai ya kai ta wajen wani shehi an aje wai za a cire mata gashin munkiri ba haka aka yi ta yi ba yanzu akwai mara hankali da zai wannan a late 90s a late 90s muna primary zan ce a lokacin na san wanda ya zo ya taba da'awa ya samu wata anguwa haka yi munan ya ce duk ya gafarta musu wallahi a wurin akwai wanda suka daina sallah da azumi saboda an ci Allah ce wa abu rabbaka hata ya tiye kalikin sun ce sun samu yaƙini yanzu idan kuskure faru wani malami abuja ce ya gafara maka za ka yadda idan a bbc duk da muke dada labarai rediyo bbc aka ce an gafarta maka za ka yadda ka san yaudaran ka ake za ka yi sakire shaka ma iska saboda ai aljanna ta waye wani zai baka kyauta akwai rashin hankali yanzu muna fita a nan kawai sai na samu motar wani sai na ce na baka kuma kai kasan ba ta bane na nemi a zauna lafiya ni fa ban aljanna nan fa ta Allah ce kuma wani yana zaune a nan shi bai da tabbas shi ma lalume yake ko a haske ko a duhu kuma sai baka kuma wai kai kai da waya baka da yanzu da shi yasa akwai ababen da da dama an basu zamani yasa an canja to haka za mu yi haƙuri duk abin da bayi da dalili a addini an gaya mana mu yi haƙuri mu yi aiki da hujja wallahi abin da ake bugawa da mu inda magabatanmu ne ba za a buga haka da su ba mutanen da suke tafiya zumunci duk wanda take son ka kasa tashi daga Katsina daga Sokoto daga Kebbi daga Gombe daga Maiduguri daga Bauchi daga Kano yayi tafiyan kilomita 500 sadar da zumunci akan jaki wannan mutumin ka bashi hadisi mai bisa yi musu da kai hadisan turmi ake karanta musu na da'irin tanbihul gafilina su tankihul kaulul hadis da ba inganta ba a ce in kai zumunci ga abin da za a baka in ka sabi Allah za a zo da wuta ga irin siffata tana kaza da kaza irin wannan akai ta basu hadisan turmi wasu ma basu inganta ba amma saboda kyakkyawar zuciya suka rike iyayenmu da kakanninmu ko hadisan a wuri ba su da shi kawai karin magana ne zumunci a kafa yake in kai wasa ka rasa mahaifiya sai ka rasa ƴan uwanka kashi 70 cikin 100 saboda ita take koya maka zumuncin kuma kai ka san ayoyi da hadisan da bata sani ba amma kawai kar magana ta take haba zumunci fa a kafa yake kar ku yanke zumunci so da haka inda su ne suka yi zamanin da suka samu fahimtar addini da muka samu ba za a yi musu da su ba shi sa ka'ida ba a ce a'a mun ga garinmu suna yi a'a mun gaji kakannu suna yi a'a Allah ya ce eh sai mu yi annabi ya ce ayi sai mu yi shine sai su ce ma wajadna alaihi aba'ana fasaran ma alfaina alaihi aba'ana sai Allah ta'ala ya yace awalau kana aba'uhum shin koda ya kasance su iyayen sunnan la nuna shay'an ba su fahimta na hankalin addini ba wai hankali na idraki ba a ce me wannan kace microphone sunan sa hankalin addini me wannan qur'ani wannan takarda wannan gariya wannan hula shi ba hankalin ana ke nufi ba in an ce ya aka luna shi ne akaluddin akaluddin kuma shi ne a ce je ka bakar dauko aya kaza a a me matsayin kaza ka ce akwai hadisi a bukari a akwai hadisi a musulun shi ne hankalin da ake nufi saboda hankali kala-kala ne akwai hankalin riska hankalin riska wanda ba musulmi ba yana da wannan hankalin in ka ce me zai ce masallaci ne wani anguwa ne wusatu ne nan menene motoci ne su suwaye a zaune mutane ne menene anan kamerori ne ba wannan hankalin ba hankalin mai hankalin addini in an ce mai dalili sai ka ce qala Allahu ta'ala Allah ce kaza annabi ya ce kaza ga hadisi a bukhari a ai an ce kaza ka ce hadisin bai inganta ba duba cikin ba duba kaza kaza to shine yake wannan hankalin ake nufi wannan abin da ke bayyana mana shine a cikin wadanda suka rigaye mu akwai wanda ba su samu wannan ilimin ba ba su samu ba mun tashi a tsangaya wallahi ba duk wadannan abubuwan da muke gana ba mu san su ba muna haddan Qur'ani aran ma kai tsangaya aran ma bai ba haka muka yi ta tilawon Qur'ani ba wanda ya san ma'anarsa babu wanda ya san ma'anarsa ayar da muka fara jin ma'anar da wani bako ne zai ce wai sannu ƙuri muka za mu karanta maka falatansa har sai ka sani haka muka sani in za a yi tafsirin da ƙarfi ake bana wallahi da ƙur'anin balarabe ne amma da hausance ake fasara shi sai a ce maka wai wai wa makaru makaran kubara wai sai suka makara makara mai girma haka fada muke ji yadda na bugun nan haka fada ake mana wai sai muka makara makara mai girma wai wa shine wa makaru makaran kubara haka fa ake yi yadda na mukun nan haka aka zauna ake tafsirin haka za a yi sai ka yi sa'a sai a fasara aya daya mun haddace abu da yawa a ƙur'ani a karatu muna yi na allo ba musamman a nassa ba ba a sani ba sai daga ba ka ji an fara fasara Kur'ani muka fara koyan Allah ya cika mahaifan mu suka fara koya mana la'ina ma'anar ma'anan la ba ma'alici sai Allah wa la raziqu ba mai azurta sai Allah wana bakin yayi muka fara jinsu. su so ne kin mana hankali na addini ake magana in yanzu aka mai da rayuwar mu shekara hamsin baya ko arba'in da biyar kai ko arba'in aka mayar baya rayuwar da ake ciki ko a Najeriya ne a addinance abin tausayi ne a ɗabi'u na ƙwarai ne abin yabawa shi ne su zumunci su kunya su kyauta su fara'a su riƙon amana su adalci wannan haddis wala haraj ɗabi'a su ko ba addini suna da gaskiya da amana da tausayi da zumunci da kyauta duk wannan babu amma in dai wai a zauna a maka bayani na ilimi ne yayi karanci to yanzu ga ilimin bayanin ko ina amma aikin ake karanci su kuma akwai aikin karatun ne babu Za ka sun cancanci yabo wallahi fiye da mu Allah ya ce wala ya ake ya na shay'an ba su da hankali na addini don ba su karanta Qur'ani sun san ma'anarsa ba an haddace za mu zauna a tsangaya ma'addata talatin arba'in babu wanda ya san ma'anar qur'ani haka ake kai abin da aka iya shine ku yi rubutu ku wanke ku sha kawai kana neman fahami ɗaya eh, sanu ƙuri ka falatansa shi kenan sai ka sha maganin kasuwa fa jama'a na jama'a maganin baki la haula wala kota ko ba haka ake ba waɗannan su ne ga ayar sun mun bukumin umuyun fahim la ji'una ko la yaƙiruna ana so a kashe mutum duk ba haka aka yi ta yi ba su maganin fahami duk su wala ya haka nuna koda ba za su shuri ba adam ma bismillah bismillah mu je lokaci wa masalul ladina kafaru kama salladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun masalin lazi na kafaru misalin wanda suka kafurce wa Allah suka ƙibin ƙur'ani da sunna ka matsalin lazi kamar misalin wanda yan iku yake makiyayin da ke kiran dabbobi bi la yasma'u wanda dabbobin ba sa ji illa du'a'an sai dai kawai in an kira sunan dabba wani da'an ko kuma su ji wani kalma kawai dungurungum Allah ya ce summum su kurame ne bukmum bebaye ne umyun makafi ne fahum la da kuma in ba a yi ba ba za su dawo da su fahimta ba wa mathalil ladina kafaru wannan misali wanda suka kafarta wannan farabul ne na qur'ani qur'ani yana yawan buga misalai idan Allah ya buga sai ce wa tilkal amsal nadribu halin nasi wa ma ha illan alimuna wannan misalai muna buga su amma ba mai gani sai mai ilimi duk inda Allah ya buga misali in ka tsaya in dai kana da ilimi na addini ko ilimi na wannan bangaren misalan da aka buga za ka gane Allah ya ce misali wanda suka kafirta ka masalin da bai kaga ka tashbi ne wannan irin shi kira tashbihut tamthili a baka zango zango mataki bayan mataki kamar misalin wanda alladhi yan'iqu shine ar-ra'i yad'u al-baha'im kamar mai kiwo ne ke kiran tumaki tumaki tumaki ku zo ku zo ku ji tafsiri yau za a rufe tafsiri a an <laughs> to wannan shine idan Allah bai sa mutum shirya ba to haka yake jin wa'azi kamar mai wa'azi haka yake ganinsa yadda tinkiya kake mata magana kada tinkiya a ji tsoron Allah a rika cire zakka tinkiya a rika tashi sallar asuba tinkiya a rika sadar da zumunci ta wallahi haka yake jinka wanda ya kafurta wanda Allah ya sa babu rabo tare da shi haka yake yanzu a cikin musulma akwai wanda ba su da fahimta dini ka zo tafsiri mamaki yake yanzu ku je ku zauna kai ku taro mamaki yake ji amma yanzu world cup da za a yi a Russia da shi za a fara a gama duk sanyin da ake zai kare a kansa zai shiga ya rasa accommodation sai ya ci bashi mastercard dinsa ya bata ya zo shiga wani stadium wani ya taka shi ya juya ya masa magana ya masa tsaki ya je kuma ya zauna a wurin yana zaune abin da yake so kuma ba zai faru ba a wasan wata watakila bakin ciki ya ishe shi ya ci bashi kuma ya dawo gida a duk wannan wahalan ba ta yi ba kai da ka zo jama'a zai ke makin zama za ku yi awa ɗaya kuna ji amma shi zai zauna a can ya awa ɗaya da rabi yana kallon wasa sannan maybe ma a shiga extra time maybe a cika ma ba za a fita da wuri bai awa ɗaya bai samu hanyar fita ba amma shi yana mamakin ka saboda mai saboda kowa da Allah abin da ya sawake masa kai ya sawake maka jin wa'azi don ka bi Allah shi kuma ya sawake masa wancan to Allah ya ce wanda suka kafirta haka suke jin wa'azi idan ba su da rabon shirya kaman ka zo ka samu tinkiya kana mata bayani tinkiya a tashi ayi asuba kuma suhur da dibino yafi albarka suhur da buɗe baki da dibino da Allah ya maka ma'ana to haka waɗanda suka kafirta suke ji Allah ya ce illa du'a'an sai dai dan kira kira shine kaman malamai suka ce a nan wurin kira shine akwai dabba da ke da suna kaman ka sa wata dabba suna ka ce mata talle tun aka saba gaya akuya talle talle talle talle talle kullum tana je don kace talle za ta juya to sai wannan kawai ke fahimta kawai abin da ya sani a musulunci ya san Quran Quran ne ya san Qur'ani ake nufi ya san mosque a masallaci ake waɗannan kawai su ya rike kuma duk wa'azin da aka yi baya fahimta wani da'an ko kuma an yi kira gaban me gaba daya in an ce ya ahlul kitabi to ya san me ake nufi shine wato wani kira keɓantacce to iya wannan suke fahimta Allah a nan haka yi siffata su ce kamar dabbobi ne aran ma in ka duba ƙur'ani cikin aran Allah ta'ala ya bayyana su da siffo dabbobin gida ma ولقد ذرأنا ayat da aran ma ya ja mana aya ta 179 Allah yake cewa walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi mun yi wa jahannama tadarin da yawa daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zakata ba sa fahimta da su walahum ayunun la yubsiruna biha ido baya gani walahum azanun la yasma'una biha kunnuwan baya jin gaskiya sai ya ce ulaika kal an'am kaman dabbobi suke dabbobi akwai masu dan hankali akwai marasa hankali a nan ana kwatantawa da dabbobin da ba su da hankali wanda dabbobi ne masu dan hankali da tsabar wayo sai ka cire su shine akwai kamancin chimpanzee biri dna na jikinsa da na jikin mutum kusan more than 95% is the same shi yana da wayo a wani wuri ma level of wayonsu ya fi na mutane ana iya samu daga ciki akwai akuya akuya tana da wayo a cikin dabbobin da suka fi kowanne wayo sai ka cire ta bincike ya bayyana akuya na da tsananin wayo don wayonta ya kai matakin da akuya in ta kula da kake kulle kofa ka bude za ta kulle ta bude na uku daga cikin masu dan wayo akwai giwa giwa tana da wayo akwai octopus da ake fada na da tsananin wayo wadannan dukkan da dolphins na da wayo akwai wanda asalin su basu da wayo shine in kana neman rashin wayo ne ka samu dabbobin gida asali ka samu talatalan jeji na gona shine number 1 ya mafi tinki a rashin wayo in kana neman dakikanci to ka samu asalin talatalo farm turkey ke dango shi ne asalin kololuwar dakikanci shi fa zai ga ana ruwa sai daga sai yana kallo ruwan yana shiga idan yana macewa ma ba zai sauke kansa ya gane ba sai ta haka ana jika shi yana haka yana kallo ya rasa da zai waye haka ya huta zai amma zai ta yi wa idan ya dami sai ta haka kuma yana kallon sama sai bayan lokaci mai tsawo sai ya gane akwai tinkiya in ka yanka mamarta a nan za ta zo ta zauna tana shinshina jinin amma dabba mai wayan aka yanka a wurin tabar wajen kenan wannan sunan da ake gaba su da wayo akwai wata dabba irin su panda duka ba su da wayo to su ake magana wanda ba su da wayo Allah ya ce haka suke Allah ya ce sunmu jam'in a a sanmu shi shine wanda layas yasma'u baya ji mufradi sai a ce a sanmu bukumun kuma jam'i ne na mai abokanmu mufradi jam'i sai a ce su ne bebaye wanda ba sa magana umyun kurame ne wato ba sa iya jin gaskiya ba sa iya faɗan gaskiya sannan idansu ya ga gaskiya ƙaran ma duba aya ta sha takwas a bakar Allah ƙara maimaita su nan can yace ba za su dawo ba ko sai ka koma kuma ka ɗauko yar a cikin amfani إن شر الدواب عند na farko bakar aya na 18 na biyu aran ma yaje shi suratul anfal aya ta 22 a na farko Allah ya ce sun mumbuku mumumyum sai ya ce fahim la ji'una a can ya ce ba za su dawo ba a nan ya ce layi da ba za su fahimci ba za su hankalta ga gaskiya ba a anfal ta 22 mu dawo ma ta 21 wala ta wala takunu kalu qalu sami'na wa hum la yasma'una kar ku zama irin wadanda suka ce mun ji alhali ba su ji ba sai na 22 ya ce me inna sharrad dawabi inda Allah summul bukumul ladina la yaqilun na ashirin da uku sai ya ce walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum da Allah ya sa suna da alkhairi da ya sa sun ji amma ba su da alkhairi ya za aka rabu da su Allah ta'ala ya bamu alkhairi Allah ta'ala ya sa wanda bai gane addini bai gane Allah ya bamu ikon bin Qur'ani da sunna ba kawai abinda muka ga ana yi ba Allah ya bamu ikon mutunta Qur'ani da sunna da biyayya zuwa gare su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka samu a bayin da ka gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka samu a cikin bayin da aka gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ka samu a cikin bayin da aka karbi ayyukansu na kware Allah ka samu a cikin bayin da aka karbi addu'o'insu ya Allah duk abin da ya dame mu a Najeriya Allah ka magance mana dukkan alkhairi Allah ta'ala ka haɗa mu da shi Allahumma walli alaina أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر المبارك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من المغفورين لكم في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم لا قوة لنا إلا قوتك ولا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ار أمهاتنا وآباءنا وعلماءنا اللهم ار أمهاتنا وآباءنا وعلماءنا اللهم ار اللهم ار أمهاتنا وآباءنا وعلماءنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم آباءنا اللهم اللهم ارحم آباءنا اللهم ارحم علماءنا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل لهم ما عندك خيرا مما عندنا اللهم اجعل لهم ما عندك خيرا مما عندنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعل الجنة الفردوس الأعلى مثواهم اللهم اجعل الجنة الفردوس الأعلى مثواهم اللهم اجعل الجنة الفردوس الأعلى مثواهم اللهم اللهم اجمع بيننا في جنة الفردوس اللهم اجمع بيننا في جنة الفردوس اللهم لا تحرم علينا لقاءكم في دار الجنة اللهم لا تحرم لقاءنا معهم في جنة الفردوس اللهم لا تحرم لقاء بيننا في جنة الفردوس اللهم إن كانوا محسنون فزد في إحسانهم وإن كانوا مقصرين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم نحن ضعفاء نحن مساكين نحن فقراء اللهم نحن مقصرون اللهم فتجاوز عنا اللهم فتجاوز عنا وعن امهاتنا وابائنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح ذريتنا اللهم أصلح ذريتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم تقبل جميع عباداتنا في هذا الشهر المبارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك So.